أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da shida ga watan zulhajji shekara ta dubu da hijiriya wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu da goma sha bakwai a lissafin turawa muna darasi na ɗari da da a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama bayan hutu da muka ɗauka na sallah karama mai tsawo muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala da ya mana arziki ya ba mu ikon dawowa wannan karatu a wannan masallaci na ihya'us sunna a cikin birnin Kano Nigeria yau da taimakon Allah za mu fara ne a gaban littafin ko kashin littafin na biyu bayan mun gama karanta hukunce-hukunce da sheikh nasiruddin albani ya kawo na jana'iza sannan kuma yanzu ya biyo ƙarshen littafin da bayani akan bida'ul jana'iz bida'ul jana'iz ma'ana bida'o'in da suke tattare da jana'iza gaba ɗaya sheikh ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tattaro matsaloli na bid'a da aka kawo su a cikin wannan zamani ko a wannan al'umma wanda aka mayar da su kamar addini amma ba addini ba ne sai a yi haƙuri da abin da za a saurara da abin da za a ji akwai abubuwa da yawa da mutane suke aikatawa da sunan addini amma ba addini ba ne bida'a ne to kuma dama amfanin karatu idan an yi shi to a yi aiki da shi damun bida'an nan guje mata ake yi tsoronta ake ji duk wanda yake bin sunna to yana tsoron bin bida'a kuma yana tsoron ya aikata bida'a cikin mu'amalarsa ta addini ashe ba karamar riba ba ne ba karamin alheri ba ne Allah ma ya sanar da kai wasu abubuwa da kake yin su da sunan addini amma bid'a ne so yau insha Allah ta'ala abinda za mu fara kenan kuma bayan mun dan karanta abinda mu karanta za mu yi mukaddima akan ita kanta bid'ar dan saboda akwai ta za da dauki ba daɗi a cikin wannan karatun kuma wannan nan ɗin shine mai zafi a cikin littafin so yana da kyau mu yi bayanin ita kanta meye bid'ar kashe-kashen bid'ar da ayoyin ƙur'ani da suka yi hani akan bid'a da hadisan manzan Allah da suka yi magana akan bid'a da hadarin bid'a din a cikin al'umma insha Allah za mu yi yau kuma za mu yi wani sati mai zuwa don kada mu zo mu shiga wani ya ɗauka an faɗi wani abun ma bai ma gane me ma'anar bid'ar ba malam ya ce wa inni tatmiman lifa'idatil kitab ra'aitu an utbi'ahu bi faslin khasin bi bida'il jana'iz kai yakuna al muslimu minha ala hadarin wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahdaha والشاعر الحكيم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه yace ni don cika fa'idar wannan littafi ya zama littafin yana da mai kammalalliyar fa'ida da amfani ina gani ya kamata in biyar da shi da wani fasali keɓantacce da yake magana akan bid'o'in jana'iza don musulmi ya zamanto yana taka tsantsan kai ya kuna a minha ala hadar musulmi ya zama yana taka tsantsan akan waɗannan bidiyo'i da za a faɗa kuma aikinsa ya kubuta ya yi shi akan sunna wahdaha za mu zo mai magana akan luzumi sunna riko da sunna bayan mun yi magana akan tsoratarwa dangane da bid'a da haɗarinta kuma mu kawo maganganun da annabi ya faɗa akan a watsar da bid'a a rike sunnarsa na gaya muku sai an yi haƙuri akwai abubuwa da yawa waɗanda wallahi akan harkar jana'izar nan ana yin su da sunan addini amma wallahi ba addini ba ne tsabar bid'a ce tsagoranta amma daɗin ilimi shine ka karanta kuma a baka reference a gaya maka ga inda aka faɗa mafi yawancin abin da malam ya faɗa babu abin da ya faɗa daga gare shi yana faɗar reference yana faɗar littattafan da aka faɗa ya ce zai kawo waɗannan bidi'o'i ne duk da cewa bidi'a sharri ce amma zai yi bayaninsu don a san su shi maƙi in ka san shi sai kai ƙoƙarin kiyayewa ya ce wani mawaƙi yana cewa na san sharri ne ba don na yi sharri ba lakin litawakkihi dan in kare kaina daga fadawa cikin sharrin na iya yin bindiga ne ba don in kashe wani ba amma don na kare kaina ko wani dan ta'adda zai zo yiwo kaina na je na koyi sanda ne da iya duka da sanda ba don komai ba ko da wata rana wasu mutum biyar za su haɗu a kaina sai in kare kaina da wannan sanda da na iya wa man la ya'rifu alkhaira sharri duk wanda bai san bambanci tsakanin alheri da sharri ba ya qa'a fihi zai iya fada cikin sharrin wata rana Huzaifa ibn al-Yaman ya yi magana kamar da Albani ya kawo yace wa fi hadithi Huzaifa ibn al-Huzaifa ibn al-Yamani qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'alu ani الشر مخافة أن يدركني حديث بخاري ده مسلم Huzaifa sahabi ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama, sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wa wasallam shine ma'abocin sirrin annabi alaihi salatu wa salam. yake cewa mutane sun kasance suna tambayan annabi akan alheri sahabbai tambayan manzon Allah suke kullum akan ya gaya musu alheri amma ni bayan alherin kuma sai na tambaye shi akan sharri saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni duk wanda bai bi hanya mai ramuka ba a mota zai yi tafiya duk ranar da ya zo bi zai ta fada ramuka amma in ya taba bi ya faffada cikin ramuka to nan gaba in ya zo zai rinka tafiya a hankali saboda ya san sharrin hanya araftu sharra lali sharri لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه الباني يشي ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي لما اتسع وقت الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب ولكنها حاضرة عندي وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون ليكون كالقاموس لها استخرجتها من أشرات الكتب وكان قد بقي علي قراءة بعض كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها albani yake cewa da ba dan wannan fasali da na yi nuni zuwa gare shi ba alfasul al-mushara ilaihi da ba dan wannan fasali na bida'ul jana'iz da na nuni gare shi kayan aikin kayan karatun nasoshin, da bayanan suna nan a kimtse a shirye a waje na tuntun a da ba to gaskiya lamattasa a waktil ana li jam'iha wa ilhaqiha bil kitab da yanzu ban iya samun wadatacce ko yalwataccen lokaci da zan iya karanto in binciko waɗannan bidiyo'i na jana'iza ba in haɗa su in riskar da su da wannan littafi ba zan iya yi ba amma ina shaida muku cewa tuntunin ma kafin na yi littafin daman na haɗa bayanai na akan bidiyo'i da al'ummar musulmi suke akan jana'iza sai Allah ya datar da ni na yi ahkamul jana'iz sai na ce a ah, to ba sai in hada ban cewa bida'uha hukunce hukuncen jana'iza da kuma bidu'o'in da ke cikin jana'iza yanzu dai an maka bayanin na sunna din ko to yanzu kuma za a zo a maka bayanin na yan bidi'a irin bidu'o'in da suke yi yace da lokaci na ba zan iya samun dama na yi wannan aikin ba amma walakin na hadiratun indi wannan karatun yana waje na. na riga na tara madda din material din shine madda idan mutum zai yi research sai ya fara samun material to yana da shi yace wani juzu'i ne daga cikin wato karatu mai yawa material din mai yawa kayan aiki masu yawa wanda ya yi ƙoƙarin haɗa su tun shekara guda da ta wuce kai sama ma da shekara allifa minha kitaban hafilan Dan in rubuta wani littafi wanda yake cike da bayanai ya hada kala kala kala na bidiyoyi na addini da ake dangantawa bidiyoyin da ake su da sunan addini ya ce kai wallahi wannan wannan wato littafin da nake da shi ya kusa ma ya zamanto kamar dictionary ne ma na bidiyoyin jana'iza din suna da dama yace kuma waɗannan bidiyoyi na jana'iza da zan kawo muku tuha min asharatil kutub na ciro su ne daga littattafai masu yawa in an ce asharatul kutub ana nufin alkutubul kasira littattafai masu tarin yawa yace ya ishe ni kawai wato in karanta wani a wani bangare nasu wa wa kana qad baqiya alayya qira'atu ba'd kutubin ukhra in karanta wani ɓangare kawai kaɗan na wasu littattafai da zan daɗa ƙara samun haske sai na juya li an ba da zalika ila hawa wa jami'iha wa ta'alifiha in jera su in kuma rubuta su a littafi walakin ni suriftu ko surriftu anha faktanamtu hadhihi almunasaba yace da yayi wannan aikin da ya mai da shi kaman dictionary kamusi na bidiyoyin jana'iza yace amma wani yanayin ya sa ya dauke masa hankali faktanamtu hadhihi almunasaba sai na ribaci wannan munasaba wannan dama da na yi na rubuta littafi akan hukunce-hukuncen jana'iza واستخرجت مما عندي من المادة الفصل المذكور سينفتر دقا أينهم واتو كراتون waje na. na wannan madda na ilimi da na ambata muku na bidiyoyin jana'iza na cicciro su daga wancan tari da na yi warattabtuhu ala tartibi alladhi fi niyyati an yakuna asluhu alaihi kama satarahu na jera shi a bisa tsarin da na yi niyya ya zamanto asalin littafin na farko din ya zamanto kamar haka amma yanzu na ɗebo muku na juna muku shi da wannan hukunce hukuncen jana'iza Ya ce. وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه نيزا نقلت مكو بدعة دنتي مكو تجنائزة da nassinta ko kuma da ma'anarta daga cikin littafin da aka faɗa ba wai ni na faɗa ba ka duba adalci irin na malaman sunna karatu ne ake yi na cin kaca a karanta a karanta abinda magabata suka faɗa a karanta a karanta a karanta abin malamai suka faɗa a rubuta a gaya wa al'umma don su bauta wa Allah da ne, ba da kama yace summa buha bil isharati ila raqmil juz'i was safhati minhu sannan zan biyo baya bayan na ambaci bid'ar sai in gaya maka volume shine juz'i volume ɗin littafin da kuma shafi pejinsa volume kaza page kaza me ake nema na hujja sama da wannan yace fa illa muqibha bi shay'in yace to idan kuma na kawo bayanin bid'an baka ga na ambaci wani abu a baya ba fa zalika isharatun ila annaha minni to wannan nuni yake maka cewa wannan bayanin daga gare ni ne tunda ba daga wani wuri na ciro ba to ba zan ce ma daga wani wuri na shiro ba daga gare ni ne ni kuma bibiya ta da nasoshi na alkur'ani da hadisai yasa na gane wannan abun bid'a ne ni ma na faɗa dama haka ake littafi idan ka shiro maganganun mutane ka ciciro ka ciciro ka ce ga abin da suka faɗa don su karfafi littafin ka ra'ayinka to kuma sai ka sa naka kai ma wanda bayanin zai dace da wannan shine ilimi yayi yace wa adda ilaiha ilmi annaha min albid'a ilimi na ya kai ni gare shi cewa wannan abun yana cikin bid'a wa hiya qalilatun jiddan amma fa na bangare na din nawa din kadan ne bin nisbati limaddatil fasli ghazirati aw kitab in ka hada da wannan fasali na bid'ul janayiz zan kawo ko kuma ma littafin nawa kadan ne bai da yawa na malamai na ka kawo muku yace wa qabla shuru'i fi sardiha لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل تبعا للأصل كافن جيرو شيني سرد كافن جيرو ودنا بديوين to babu makawa dan in gaya muku wasu ka'idoji da usus tushe-tushe foundation wanda na gina su a kai na gina wannan fasali ilimi kenan in za a yi maka bayani ya kamata a baka formulas da ka'idoji dan ka gane karatun cikin sauki yace fa aqulu innal bid'ata al mansusa ala dalalatiha min ash-shari'i hiya ni albani zan yi maka bayanin in jana'iza amma in da na nasanta na ce maka bid'a ce ta ɓata a cikin shari'a in dai na ce maka bid'a ce ɓata ne a shari'a to ɗaya ita ce kullu ma arada sunnata min al aqwali aw al af'ali aw al aqaid walau kanat an shihadin duk abin da ya saba wa sunna za mu yi bayanin me sunna tunda an yi bayanin bid'a ya kamata mu yi bayanin sunna a yi haƙuri insha Allah zuwa sati mai zuwa na san lokaci ba zai bar mu ba yau bid'ar ma ba za mu gama bayanin ta ba yau yace duk abin da ya saba wa sunna maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa na daga magana maganar wani mai magana a duniya sai ta saba wa sunna ko aikin wani mai aiki a duniya sai ya saba wa aikin annabi awil aqaid ko aqida walau kanat an ijtihadin da ko mai wannan aikin da maganar ijtihadi yayi kokari yayi wajen ya ainihin nemo gaskiya sai ya saba wa sunna ta wannan ta zama bid'a kenan ashe wasu za su iya kokarin su su aikata wani abu su suna ganin kamar daidai suke amma tunda ya saba sunna akwai nasu ya saba sunna to wani abun ba zai tashi daga sunan bid'a ba dole za a ce da shi mai bid'a ne malamai su yi bayani to da kaji kuma sai ka daina abu na biyu ba kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi duk abin da aka yi nufin neman kusancin Allah da shi وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يهني أكي توانا شيني بدأ الدنيكي نفي كل رد وانا نما غنغن يوانا mana fa a gaba كدام abu ne da aka yi shi ana neman a samu kusanci da Allah amma annabi ya hana aikata irin wannan aikin wancan kuma na farko ƙoƙari aka yi aka yi himma aka yi kokari aka kirkiro wasu abubuwa da sunan addini sai aka samu sun saba wa sunna sun zama bid'a kuma waɗannan su ne abubuwan da 'yan bid'a daman suke faɗa ai mu kokari muke ai mu ishihadi muke mu bauta Allah mu faranta ma'aiki haka ake faɗa jim kullu amrin la yumkinu أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي تكرر ذلك العمل منه دون نكير يجي دون الأمر wanda ba zai taɓa yiwuwa a shar'anta shi ba sai da nasi kula wani al'amari ne wani aiki ne wanda ba zai yiwu a yi shi haka kawai da ra'ayi ba dole sai an samu nassi sai an samu authority sai an samu dalili sai an samu hujja ko kuma wani amri tauƙifi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama aiki ya tabbatar da shi cewa ba na ra'ayi ba ne kuma ba a samu nassin a kansa ba babu hujja ba nassi ba aya ba hadisi kawai mutane suka zo suna aikata shi kuma daga ganinsa bai kamata a yi shi da ka ba dole yana buƙatar nassi kuma babu nassin to wannan bid'a ne sai dai in sahabi ne ya aikata ka ji sai dai in sahabi ne ya aikata shi ma aikin sahabin sai in ya yi shi ya maimaita ya maimaita ya yi a gaban sahabbai duna nakir ba wanda ya musanta masa ko da ba a samu nassin ba kenan wanda yana zuwa yana nufin cewa nassin ne ya yi escaping a kwakwalwar mutane ba su iya tuno nassin ba amma sun san shari'a ne don ku su sahabbai ba yanda za a yi su bar wani ya zo ya aikata wani abu wanda yake babu dalili akan shi su shiru ba su mai magana ba maimaita aikin da ya yi a gaban 'yan uwansa sahabbai ɗaya biyu uku hudu sau kaza bila adadin wuce irge ya ta maimaitawa ba su musanta masa ba to wannan ba za a ce bida ba ne don ko ya aikata a gaban 'yan uwansa sahabbai ko su ce komai ba kenan wannan ya nuna daidai ne dal ma ulsiqa bil ibadati min adatin kuffari abinda aka liƙa shi da ibada na daga cikin al'adu na kafirai wannan abun al'ada ce ta arna al'ada ce ta kafirai amma saboda lalacewa irin ta musulmi aka juya abin har aka mayar da shi ya zama kamar ibada ana yinsa ya zama bid'a me yasa zama bid'a saboda kamar ibada ne ana neman lada da shi alhali asalinsa al'ada ce ta kafirai kamar misalin wani abu da aka san kafirai suna yi sai musulmi suka ce mu ma ya kamata mu yi a namu addinin ko ba gane ba <laughs> ya Allah gyara mana halin Allah ya kyauta ƙarshen mu Barin buga muku wani misali wadda yake watakila ko ba a yana akwai daga cikin musulmi waɗanda suke da ra'ayin cewa tun da din ranar musulmanin zamanin tun da din ranar lahadi yan kirista suna ɗiban 'ya'yansu da 'yan uwansu suna tafiya coci to su ma musulmi a daidai wannan lokacin ya kamata a buɗe masallatai a je a sassaka turare mutane yara a yi ta ɗiban su ana ta program a masallaci a wannan lokacin kamar yadda su waɗancan suke yi mu ma musulmi mu zo muna yi wai dan me wai dan mu ɗebe yaran mu kada su yi sha'awan wancan mu ma mu zo mu yi namu anan da sunan addini ya zama me bid'a Allah ganar da mu ha ما نص عليه ما كما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه وانا ابو سي الباني الله جي ya ce har da wasu malamai na ƙarshen zamani suka nasanta, suka ce abu kaza mustahabbi ne amma da aka duba sai aka ga babu dalili akan cewa wannan abu musabi ne malamai ne 'yan ƙarshen zamani suka ce yin abu kaza ai mustahabbi ne abun so ne a yi to kuma da masana suka bincika wannan aikin sai aka ga babu dalilin cewa wannan abun mustahabbi ne babu hujja ba dalili shi ma ɗauke shi ka loda shi a layin bid'a ko da ku sun ce mustahabbi ne a littafin su. kenan cewa da aka yi abu kaza mustahabbi ne kadai bai isa ba sai an samu meye nassi da dalilin da yasa aka ce wannan abun mustahabbi ne wani malami a ƙasar nan ya ja mutane a akan aƙidarsa kan ra'ayinsa shekaru da dama shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama musamman ya je Saudiya ya tattauna da manya-manyan malamai a wancan lokaci ya ce gashi a ƙasarsu wani ya zo da wasu aƙidu wani abu da sunan addini ana ta binsa jama'a suna ta masa da'a sun yi masa wa'azi sun gaya masa da almajiransa da sa'anninsa da wanda suka fi shi duk an gaya masa ya ya daina wannan abun kuma jama'a suna nan suna ta bin shi ko hukumar saudiya za ta yadda ta turo malamai a zo a tattauna da shi wannan da kunne na naji shek abokan mahmud gumi yana faɗa aka haɗo malamai aka yi jirgi aka taho aka gayyace shi aka ce tunda kai malami ne a ƙasarku ku kuma kana da awar ilimi to ka zo a zauna wannan abin da ka sa mutane suke yi da sunan ibada a garinku ku a ƙasarku. ka zo a tattauna da kai ko akwai aya ko hadisi ko maganganun malamai a ina aka ciro shi karatu ya haɗu da karatu aka zauna to ka san ita harkar ilimi mutum yana cin barazanarsa ne in ya zo wurin da na ƙasa da shi ne amma in ya zo wurin gogaggu don dons like him kowanne don ne to baya garajen sakin baki ya yi magana don ko numfashi kai za su iya tambayan ka a ina za su samu wannan numfashin haka aka zo aka tattauna ya ƙari shi bayaninsa da kewaye suka ce duka sun ji a ina aka ce a yi ya ce shifa bai ce wa mutane farilla ba ne kuma shifa bai ce wa mutane sunna ba ne cewa ya yi mustahabbi ne wannan abin suka ce a ah, to ayayi suka ce da maganar farilla da maganar sunna wannan ba wanda ya isa ko mustahabbi ya ce a yi wannan abun sai da nassi ba a ce abu kaza farilla ne ko abu kaza sunna dole sai an dogara da wani nassi to a ajiye magana ba farilla bane ba suna mustahabbi din waye ne cikin malamai magabata ya mustahabbi ne kuma bayan an samu malamin da ya ce mustahabbi ne da wani nasi aka dogara cewa wannan abu mustahabbi ne fabuhita alladhi jadal mai jayayya shikenan dai zance ya kare ba magana suka kai shi kwano suka rufe shi kirif suka ce to sun yi alkawarin za su yi sponsorin wannan abin da za su shi ya je ya gaya wa mutanensa wannan abin da ya koya musu bid'a ne kuma ba addini ba ne kuma babu dalili babu hujja kuma ya gaya mutane ya tuba ya rubuta da hannu don kar ma wani ya yi ƙarya ya ce bai faɗa ba a rubuta hukumar saudiya ta ɗauki nauyin za ta buga waɗannan littattafan duk inda jama'a suke za a je a raba musu a ce ga abin da yi kuma ya ya ci gaba da tafiya da sauran malamai na suna da sauransu ya ci gaba da da'awar su karantarwa da ƙarshe sai ya ce wallahi bai san yadda zai da mutanen sa zai iya gaya musu ba kuma malaman nan haka ya mutu bai tuba ba kuma bai rubuta ba ya ce ya daina amma su tsakaninsa da malaman abokan magunan Allah ya masa rama ya ce da shi aka yi zama ya yi shiru bai da hujja bai da dalili ya haƙura sun kai shi kwano to amma ya ce ya yi shekaru yana kiran mutane me zai gaya musu bere iya zuwa ya gaya musu ba ba zai kuma iya zuwa rubuta ba haka aka bar mabiya suna nan suna ta yi yanzu wasu suna nan sun jona ana ta nan ana ta yi ana ta bugawa shi ya mutu a haka kuma ya bar almajiransa ya'yansa suna nan suna ta bugawa akan wannan bid'ar shi sa babu yanci a rayuwa irin mutum ya bi sunna kuram dan me zaka zo kana yin addinin da baka da hujja akai dan me zaka zo kana faɗa da wani akan wani abin da baka da dalili kawai kana gaba ne da shi dan ya tona maka asiri ya ce abin da kake yi ba daidai bane yaya za ku zo kuna kiran mutane kuna bautar da mutane akan abin da babu shi a shari'a me laifi dan an ce a kawo aya ko a kawo hadisi akan aiki na kaza da kuka ce a yi in dai wannan abun addini ne tunda addinin nan kai ba kai ne annabin da aka turo ba kai ba sahabi ba kai ba tabi'i ba to ko sahabi ko tabi'i in ya faɗa abu sai an auna da abin da annabi ya faɗa to ya mutum zai zo ya ɗauki wata riga ta rububiya da uluhiya ya rataya wa kansa shi ba za a tambaye shi ba shi ba za a ce dan me yasa ba ku ringa lura fa da bata da lalacewa shi dan adam kullum he was built an imitation ya ginu akan kwaikwayon wani mutum yakan kwaikwayi wani ko da wani ba daidai yake yi ba haka kawai akwai 'yan hauragiya 'yan harbaci kai sai su suna kwaikwayon wasu a babin addini da babin rayuwa da babin mai kasar yanzu misali abin da inyamurai suke a ƙasar nan kaga rashin mutunci ne kaga ta'addanci ne kaga zalunci ne sun kashe mutane suna ta kan kashe mutane suna ta kone kone suna kone masallatai suna kashe hausawa suna ta kaza amma don lalacewa ta bahaushe musulmi wai a garin a samu wai wani mutum musulmi bahaushe dan kano ya zo ya saka riga ta inyamurai ya saka izga ya ɗaura zani ya saka hula irin tasu ya zo yana zagayawa wai yana goyon bayan su wai su 'yan neman zaman lafiya ne a lokacin da suna can suna dukan mutanen mu suna sa musu wuta suna kone su suna kashe suna rushe musu masallatai mun yadda a zauna lafiya amma hauka ne kuma ka zo ka yi. kai koyi ka goyi bayan mutumin da yake dan barna mabarnaci dan ta'adda saboda munafurci irin na garin nan bahaushe musulmi ya saka ka duba fa kowa ya yadda fa so suke fa a wargaza kasar nan a fasa kasar a wargaza ta wanda su su ne yan dofa ne yan cin alfarma duk inda in yamuri yake dan cin alfarma ne su tsare mota su kashe mutane su yi duk abin da za su yi wai kuma ne zo wani dan neman suna wai sai neman zaman lafiya ne ka fito ma ka ce a zauna lafiya a yafi amma ka sa riga irin tasu ka sa wane ne irin tasu mutumin da yake fada da gwamnati suna fada da gwamnati suna yakar gwamnati suna kashe muku al'umma saboda ba ku da hankali kwalan ku na majina ne to me wannan kaga koyi ne da abu mara kyau yanzu an taba koyi da wanda yake kashe mutane mutumin da yake rugurguza muku al'umma yake rugurguza muku ma'anawiya da rayuwarku gaba daya tattalin arzikinku kuma kai koyi da shi to kenan kaga mutane haka suke duk abin da aka kawo musu kai sha'awa talkless of religion ne ko ba religion ba sai ga sun yi koyi da shi to shi aka ce in za ku kira mutane ku malamai to ku kira su akan Allah ya ce annabi ya ce ko me ma aka je aka dawo ba ruwanka kai dama abinda Allah ya ce ka faɗa abinda annabi ya ce ka faɗa akwai masu koyi akan daidai akwai masu koyi kuma akan barna akan rashin gaskiya akan ha'inci duk inda mutum zai yi tsiya da barna da ta'addanci a ƙasan nan wallahi sai an samu ɗaiɗaiku wasu sun yi koyi da shi sun goyi bayan shi kuma haka ne ko ba ka bane to haka mutane suke ɗabi'a suke to amma kai da kake musulmi to an ɗora ka akan ƙa'idoji da usus da kawa'id da dawabit ƙa'idoji da dokoki da ya kamata ka tafi a kai don kai ba mara hankali ba ne babin addini babi na ibada ba a aikata abu sai da hujja sai da dalili kun fahimce ni allah ya ganar da mu واو kullu إبادة لم تأتي كيفيتها illa fi حديث ضعيف أو موضوع duk ibadar da ta zo bayanin yadda ake yin ta bai zo ba sai a hadisi za'ifi ko hadisin ƙarya to bida ne hadisin za'ifin da bai tashi ba hadisi maudu'i kuma na ƙarya to a zo a bautar da mutane da wannan shi ma bida ne don Allah ku duba wannan magana mai tsada wannan fa wai sun dogara da wani hadisi amma hadisin nan da'ifi ne ko kuma hadisin nan na ƙarya ne amma duk da haka ba a ɗaga musu ƙafa ba to ina wanda zai zo ya kawo mutane kitabun ra'asi kullum mutum ya auna tuwon masararsa da miyar kuka ya ja carbi kawai zauna ya ce ku yi kaza ya ɗaura rawaninsa ya ɓata bakinsa da goro ya ce ku yi kaza ku yi kaza kuma a yi ta bautar da mutane a yi ta yin wannan abin saboda akarmakallahu ne ya ce a yi a'a ba a yi illa bi nassin min alkitabi aw min sunnatin sai dai da nassi daga alqur'ani ko daga sunna annabi alaihi salatu wassalam ku yi hakuri wallahi girmama annabi ne haka dan shi aka turo mana shi aka ce mu bautu akan aikinsa da maganganunsa yaya wani zai zo ya dora mu akan wasu maganganu wadda ba na annabi ba yaya wani zai zo ya dora mu akan ra'ayi wadda ba na ba duk dan kirki uban da ya ciyar da shi ya rene shi ya taimake shi a ya kamata ya masa ladabi da biyayya da da'a haka duk musulmin kirki baka da abin da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai sakayya abin da ake da bukata kai masa da'a to yi wa annabi da'a shine ka rufe idan ka sai abin da ya ce kai sai abin da ya hana ka kowaye kuma in ya faɗa sai an auna da maganar da annabi ya ce ko aikin da annabi ya faɗa ga bayanan nan suna nan da daɗin ji amma aikata su akwai wahala haka ake so ka yi a cikin aure haka ake so ka yi a cikin kasuwanci haka ake so ka a cikin sallah haka ake so ka yi a cikin azumi haka ake so ka yi a cikin tsarin shugabancinka haka ake so ka yi a cikin dukkan mu'amalolinka wa in tuti'uhu tahtadu wama ala rasuli illa albalagul mubin zai alghulu fil ibada wuce gona da iri a cikin ibada shima mai me ne an ce ka tsaya a iya mil ɗari sai ka je ka loda haɗari da hamsin wannan hamsin ɗin duk ce ba a karba duk wanda ya tsananta wa kansa ya wuce gona da iri hatta cikin bautar Allah to ya zo da bid'a dan ku annabi bai zo da tsanantawa a cikin addini ba to yaya mutum za a zo a daure shi a rufe shi a wuri wai a ce wai ana masa wai wani abu wai tarbiya a sa shi a daki a hana shi ci a hana shi sha a hana shi kallon haske a jefa cikin duhu a ce ta zikiri a a haba karam kalla a yana da kyau kai zikiri a cikin haske han fanka tana dan buga ka ko ai ya dan fi daɗi a cikin nutsuwa ka ci ka ƙoshi ka gamsu sai kai zikiri amma aje ka a cikin yunwa a ɗora maka kalma kana Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tun kana cikin hayyacinka ka dawo kana Allah la la la kaga yanzu ka waye gari me kake yi korewa nafi kake yi kuma aslan ma zikirin da aka baka ma na bid'a ne dan ba inda aka ce a yi wa Allah zikiri da Allah Allah Allah kadai ba faɗa ba dole ya zama jumla ce mufida ko ba ka bane ko ka ce Allahu akbar kaga wannan Allah mai girma Allah mai girma amma ka ce Allah Allah Allah Allah to me mun sani ba yaban su kai ko sukan su kai <laughs> ko ba ka bane ba to haka yake duk zikiri na shari'a ba inda aka ce ai Allah Allah Allah Allah Allah to amma sun gaya musu su yi haka su kuma suka ɗauka suka ce hakan za su yi shi sa mutum sai zo yana yi da sunan zikirin Allah Allah Allah Allah Allah ana ganin sa ana kauce ana ranka da zakiru ko ba a san bid'a yake ta tabkawa ba in ba wanda yace ka ambaci Allah da wannan to haka za a yi ta har mutum sai ya fita daga sa ta yanda komai aka daga mai zai ce Allah ne komai ya gani saboda ya goge akan haka ya wahala tun yana koshe yake yi har yana jin yunwa yake yi kai har yazo yunwa ma ta cinye shi ma gaba daya babu tsanantawa a cikin addini ko ya hakuri me yasa na gaya muku wannan wata rana mun je ziyara gida daga cikin gidajen gajiyayyu ake cewa amma asali mutane ne mahaukata galiban a ciki amma ba a cewa gidan mahaukata saboda girmama su sai a ce gidan gajiyayyu a garin nan aka haka ni aka yi wa ba wani aka yi wa ba da muka je sai shugaban gidan yake cewa bayan mun gama abin nan taimakon su don su ba wani magana wa'azi ma wani tsirara yake wani a cikin kashi yake wani bayi da wando wani ka sa mai kayan yaga wani kaza kaza muna shiga gidan wallahi muka je wani sai karanta alamtar sai dura ashar sai wannan Allah Allah Allah din sai danna ashar wallahi idan ka ji ba za ka iya saurana abin da yake faɗa ba sauran yan uwansa tababbu suna ta dariya to bayan mun gama mun ba su taimakon da za mu ba su da abinci da sutura da waye za mu fita sai shugaban gidan sai ya ce da Allah yana son magana da mu ce da Allah waye shugaban ku aka ce ga ni ne ce shi da Allah akramaka Allahu ayi hakuri ko malamai Allah ya sanar da ku abubuwa masu zurfi masu yawa ina ba da shawara kaga wannan yaron da ka gan shi matashi ne ɗan garin nan ne amma kaji sai ka ji yayi zikiri yayi ashar yayi salati yayi ashar kuma ga carbi a wuyansa yace da muka je aka kawo mana shi iyan suka kawo shi asali ce mana suka yi malamai ne suka bashi zikirin da ya fi ƙarfin kwakwalwarsa don haka yayyayi abin har ya taɓa hankalinsa so da Allah malam kowane kofi da iya ruwan da yake ɗauka to don Allah malam in za ku ba da zikiran nan ku rinka ba wa mutane wallahi wanda hankalinsu zai ɗauka ni wallahi yake gayawa ku rinka ba su wanda hankalinsu zai ɗauka don kada a zo a neman su zama mutanen kirki kuma su haukace gaba daya shi ka gane dan boko ne ma'aikaci ne na gwamnati aka kawo shi ya kula kuma tunda an ce mai zikiri musulunci ne addini ne kuma malamai ne musulmi ne masu yin abin sai dauka kaza ya kama bayaninsa na ce to Allah ya saka maka da alkhairi amma ni dai mu da ka gan mu anan ba ma cikin wannan layin da muke ba da wannan zikirin da suke wuce hankalin mutum <laughs> mu muna bayarwa dai gwargwado ne irin wanda dai kake yi shi muke bayarwa ya ce haba ala. abin mu ya ba mu mamaki muka ce wannan in dai haka ne ai ai wanda ba musulmi ba sai su rena mana hankali ta ce to gashi nan dai ka gani wallahi shi abun da ya ɗauka. kawai malamai ne suke zuwa su samu mutum su ta dirka masa wannan zikiran har ya haukaci kuma gaskiya ya faɗa ai suna jawo mutane hadisi suna cewa wai annabi ya ce wai ku ta zikiri sai an ce ko mahaukata ne ba haka ake ba haka suke faɗa ba hadisi suke ce wai annabi ya ce wallahi annabi bai faɗi wannan ba ba yanda annabi zai ce wai ka je kai zikiri har a ce kai mahaukaci ne ai hakuri a karbi gaskiya kuma ni ma dai ina ba da shawarar da wancan bawan Allah ya bayar <laughs> don Allah ya rinka ba su wannan hankali su zai dauka a ba su latin annabi iya gwargwado kaga wato sunna annabi daɗi ne da ita barin ba ku abu guda <coughs> malamai suka ce iya bibiya in zaka bi mafi rinjayen zikiran da annabi yake cewa a yi wallahi da wahala kaga ya ce a yi zikiri sama da ɗari ɗaya karab kacaf ka duba mafi rinjaye in dai annabi ne zai ce ayi to da wahala ya ce ayi sama da ɗari ɗaya in dai da umarni ne koyi sai wani hadisi na muslim da yake bayani akan falala na ambato wanda ya ambaci Allah adadin gabban da ke jikinsa a cikin muslim kaga shi ma ba ce waye koyi ba in dai bayar waye yi kamar ya ce ku yi istighfari ko ya ce ku yi salatin annabi ko ya ce ku tasbihi bai taba bayar da sama da ɗari ba zai wahala saboda takhfif alal umma sauƙaƙa wa al'umma to amma mutum ya zo yana raba zikiri a zo za a baka wani abu sai a ce maka kai miliyan 150 guda miliyan 150 miliyan 150 fa ko kuɗi ne aka ce ka irga su kaga da yadda ake son kuɗi aka ce ka irga kuɗi miliyan 150 ai za ka sha aiki to shi yasa za a zo tun ana yi a cikin nutsuwa mutum bai zai yi ba <coughs> wani ya zo itikafi sai ya taho da carbinsa mai dubu buhun gishiri ya ɗauko carbin buhun gishiri guda irin buhunan na gishiri ya taho da carbin wannan ni da ido na na gani wata rana wani masallaci ana yi cikafi in ya zo zaman zikirinsa sai ya ɗebi wannan carbin dubu sai kaya guda fa in gaya maka curi guda haka yana zaune yana ta yi yab yap yap yap yap yap tun yana ja ɗaya biyu ɗaya biyu sai zo yana haɗa biyar shida bakwai takwas <laughs> da sauransu to abi zai iya yi ba kuma ya ce sai ya yi dubu kaza yana nan yana lissafi kuma yana da wani karamin carbin da yana irgawa in ya ja dubu ɗaya sai ya ja ya ajiye saboda an bashi an ce sai ya yi dubu kaza ko sai ya yi miliyan kaza waye saka kudu min al'amali amali ma tutiqun ku ɗauki ayyuka wanda za ku iya yi kar ku ɗauki abin da ya fi ƙarfinku ku yi abin da ko addini ne annabi ya ce ka yi abin da za ka yi hadisi cikin bukhari annabi alayhi salatu wassalam wata rana ya fito daga gidansa sai shiga masallaci sai ya ga igiyoyi a daddaure a cikin masallaci an rataye igiya ya ce me ake da wannan igiyar aka ce ai wata ne daga cikin matanka take sallar dare saboda tsabar son ta kiyamun laili in bacci ya kama sai ta daure wuyanta da wannan igiyan dan kar ma gingidi ya kama ta ta yi kar tana tsaye a haka take sallah lokacin da ta gama karanta abin da za ta karanta sai ta kwance ta yi ruku'i manzo Allah ya ce yanzu wannan igiyoyin da aka daura neman bin Allah ake nufi da su albir turidun bin Allah kuke nufi da daura wannan igiyoyin Allah ake yi wa bauta haka ake matsantawa kai annabi ya ce a zazzinke su ya ce hudu min al'amali ma tutikun ku aikata aikin da za ku iya yi walisalli ahadakum nashatahu kowane ɗayan ku yi sallah iya cikin nishaɗinsa abin da zai iya yi karatun qur'ani ne wani zai yi izo ashirin kai kuma baraka iya biyar za ka yi biyar ka kwanciya ka Allah sa albarka ikhlasin ka da yi daidai shine ya damu Allah tabaraka wa ta'ala amma mutum ya zo tsananta wa kansa kuma ya zo ya fara kuma ya daina yi daga baya a ahabbul a'mali ilallahi Allah muhu wa in kalla. aikin da Allah ya fi so aikin da aka fi dawwama ana yin sa komin karancin ba wai a ɗebo mai yawa a ce kuma daga baya a furzar a zubar ba a a fara da kaɗan kaɗan daga baya a zo a rinka ƙarawa haka ake so kun fance ni alghulu fil ibada kenan kullu ibadatin ha كل إبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد duk ibadar da shari'a ta batta sake ba kaidi ibada ce shari'ar musulunci ta kawo ta sake babu kaidi amma sai mutane suka yi mata kaidi suka yi mata iyaka a shari'a ba a ce ga iyaka ba kawai mutane sai suka yi mata kaidi suka yi mata iyaka kamar misalin wuri ko zamani ko sifa ko adadi to wannan kaidin da aka yi na wuri ko na zamani ko sifa ko adadi to wannan ya zama bid'a me yasa shari'a ta kawo shi ne sake babu kaidi ka yi iyayenka kawai ba iyakance ba ba iyakance ma wurin da za ka yi ba ba iyakance maka lokaci ba ba iyakance maka adadi ba sai kuma wani zo ya ce a'a adadi kaza za a yi ya ce kuma iya lokaci kaza za a yi kuma a wuri kaza kaɗai za a yi to wannan abun ya zama bid'a tunda shari'a bata iyakance ba malam ya ce wa tafsilul qawli على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى بياني فنفشن بقي دلا akan wannan bayani ko akan wannan zance wato shine za mu yi littafi mai zaman kansa alkitabul mustaqillu insha ta'ala yace fal nashra il'ana fil maqsudi yanzu bari mu fara da abin da muke nufi na kawo waɗannan bidiyo'i na jana'iza yace fa aqulu qabla wafati ga wasu bidiyoyi nan da mutane suke yi akan abin da ya shafi harkar jana'iza tun kafin ma mamaci ya mutu ga bidiyoyin da suke fara yi to kafin mu shiga wai mai bida din ya kamata mu santa fashin baki dalla dalla dan karin zo ina ta bid'a bid'a in samu matsala da ni da ku mu ta jayayya daga baya zan ba da ka'ida akan ta za mu tafi bid'a din nan malaman luga Allah musu rahama sun yi ta bayani literal meaning na bid'a ma'ana ma'ana ta luga abinda ake nufi da bid'a masdari ne na bada'a masdari ne na bada'a bil ain bada'a bil ain akwai itlaqat akan ce al bad'u da hamza akan ce al insha'u shima da hamza wani lokacin akan ce al ihdathu kirkirar abu ko al ikhtira'u bil aini ko alkhalqu duk ana faɗa ko alinqita'u duk ana faɗa dukkan waɗannan itlaqat na kalmar bada'a din abinda suke nufi ibtida'u shay'i la an misalin sabiq farar abu ba tare da wani misali da ya gabata ba ma'anar bid'a a luga yan uwana a fari abu babu wani misali da ya gabata ƙirƙirarsa aka yi yau aka fara yinsa ko al'inqita wal kalal to wannan aluga ta larabci a takaice shine ake cewa bid'a malamai sun yi bayanin bid'a a shari'a fa'ida lafazin bid'a wato kalmar bid'a bata zo ba a cikin alkur'ani illa a cikin wannan aya cikin suratul ahqaf da Allah ya ce qul ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum abinda annabi yake nufi Allah ya ce ka gaya musu ni ba ni ne annabin farko ba da ba wanda ya fara zuwa kafin ni ba a'a kafin ni an yi wasu annabawa wasu kuma suka ce ai cewa Allah yake nufin lam akun mubdi'an aw muhdisan fi ma aquluhu ka gaya musu ni fa ba mutum ne da na kirkiro sabon abu ba cikin abin da nake faɗa a'a wasu sun faɗi abubuwan da nake faɗa kafin ni annabawa da manzanni sun gabata sai kuma inda Allah yake faɗa a cikin suratul hadid aya ta 27 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها مال شاهد ورهبانية ابتدعوها ابتدعوها ابتدعوها ما أكي نفيد ابتدعوها أنا أي أحدثوها suka fari abun suka kirkire shi kisa ibnu kasir a tafsirin sa yake cewa wannan rahabaniyanci din zammun ne lahum min wajhaini zargi ne Allah musta fuska guda biyu na farko al fi dinillahi ma lam ya'mur bihi Allah ayi kirkirar wani abu a cikin addini wanda Allah bai yi umarni ba abu na biyu ba su tsayar da abun kamar yadda suka lazimce shi ba fi adami qiyamihim bi maltazamuhu mimma za'amu annahu qurbatun yuqarribuhum ila Allah sannan kuma daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala badi'us samawati wal ard al badi'a akan ce badi'u lil mubdi' wana Allah shine ya kirkiri ya fari halittun samai ba tare da ya taba kwafa daga wajen wani ba an gane ma'anar badi'a badi'u samawati lalle Allah shine ya fara kirkirar halittun sammai ba a taba yin sama ba sai Allah da yayi daman shine mai yin to bai ma taba yi ba tabaraka wa ta'ala a sunna akwai hadisi da ya zo manzan Allah sallallahu ya yi bayani um, yake cewa iyyakum Muhdasatil umur kaga ya yi amfani da kalmar al-ihdas kirkirar abu kenan annabi ya ce ku yi nesa da kirkirarrun abubuwa ba wai sai a cikin harkar jana'iza ba a cikin komai kar ku yi kirkirarrun abubuwa a sallah kada ku yi kirkirarrun abubuwa a aure kar ku yi kirkirarrun abubuwa a jana'iza kada ku yi kirkirarrun abubuwa a kasuwanci kar ku duk abin da za ku yi shi da sunan ibada kada ku bari a kawo muku sabon abu da annabi bai yi ba fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala dukkan kirkirarren abu bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce a riwayar imamu ahmad kenan da imamu darimi da abu dawud da tirmizi da ibnu maja da imamu hakim hadisin irbad bin sariya a riwayar imamu nasa'i ce wa kullu dalalatin finnar dukkan wata bata kuma tana cikin wuta duk wata bata tana cikin wuta to wannan kenan dangane da maganganun a takaice dan ba shi muke so mu tsaya gare shi ba abinda annabi ya faɗa dangane da bid'a kuma wannan hadisin babba ne a babin bid'a dan duk malamai za su yi magana akan nisantar da mutane akan bid'a suna kawo wannan hadisin irbadu bin sariya al'umman musulmi annabi ya muku ya muku duk abin da zai muku kuma ya ja kunnen ku ya kuma gaya muku gaskiya ku nisanci bid'a ku nisanci kirkirarren abubuwa dukkan abin da aka kirkire shi da sunan addini faɓata ne kada ka zo ka bauta wa Allah da abin da yake babu dalili babu nasi a kai ka bauta wa Allah da hujja da dalili idan ka je kabari wanda ya saka wannan aikin ba shi za a tambaye ka ba za a tambaye ka wanda aka turo maka ne annabi Muhammad za a tambaye ka idan ka wayi gari sallallahu alaihi wasallam kana aikata aikin da ba annabi ya ce kai ba fa kai da kwan banza ka wahala Allah ya kiyaye mu ana nuna min lokaci yayi abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan dan uwa ne cikin ɗalibai masu zuwa karatu ya ce yana buƙatar ku taimaka masa da addu'a yana final ya a makarantarsa da yake karatu ya kusa gamawa shine ke neman addu'ar ku Allah ya samu albarka a cikin karatun kuma Allah ya bawa iyayensa ikon su tallafa masa wajen biya masa kudin wannan karatu na ƙarshen shekara Allah ya taimake ka Allah ya tallafa maka Allah ya tallafa mana gaba ɗaya da 'yan final ɗin da wanda ba 'yan final ɗin ba duka akwai uh, mutanen da suke da al'adar a yanzu za su zo su ba ku bashin kuɗi sai ce ga kuɗi sun baka amma su abin da suke so in ka ta yi ka ba su kaza kawai misalin mutum ya zo yana raba mutane dubu takwas takwas ko dubu goma goma ko auna abu makamancin haka ka ce dubu takwas ɗin ko ƙasa da haka sai ce shi ba kuɗi yake so ka bashi ba kawai in ka ta yi ka bashi buhun masara ya kamata mutane su ji tsoron Allah kuma duk abin da mutum zai da sunan kasuwanci ko taimakon mutane ya binciki ingancinsa ko rashin ingancinsa yanzu yanzu ka ɗauki mutum dubu takwas ka bashi saboda yana cikin talauci baya da kuɗi ka ce ka sayi kayansa ka sayi kayansa da kaka aya baka buhun masara sai ya ce ya yadda kaga akwai garar a ciki na farko ka yi cinikin abin da babu shi shi ma kuma ɗin mutumin ya sayar maka abin da bai da shi kuma annabi ya faɗa a hadisin wala biya ma laysa indaka kada ka sayar da abin da baya gurin ka baka da shi idan yana da gonan masara ne yana da tabbacin in ya gama ɗin zai samu masarar kai yana ma da tabbacin zai kai girbin masarar kuma yana ma da tabbacin masarar za ta kai girbi to kaga wannan ba daidai ba ne sannan zai iya yiwa a wannan lokacin kuma buhun masarar darajarsa ta fi haka watakila ya kai dubu sha uku ko dubu sha hudu ko dubu sha biyar shi kuma ya baka dubu takwas ya ce kuma ka bashi wannan Ka gari ba ta shiga kenan saboda ya baka takwas ya karbi sha uku kaga ya maka kari ta hanyar dabara wayo za a yi wa shari'a sannan akwai cuta me laifinka kawai don ka karbi kudinsa tunda tunda ka karba ya baka takwas yanzu dole ka bashi wannan buhun daidai yake da ka bashi dubu sha biyar ni ba a fahimta ta su kaga wannan akwai nau'i na wayo da dabara wato speculation ne suke suna aunawa ne su duba su gani yaya ake ganin yanayi yaya masara za ta yi bana ana ga ko ta kai kaka za ta kai yaya so wannan bai kamata ba bai dace ba ko mutane duk abinda da za su yi kada larura ta sa mutum ya je ya fada cikin hadari wallahu ta'ala alam ko ba komai dai annabi ya ce ku daina sayar da abin da ba ku mallaka ba abin da ba ku da shi shi wannan bawan Allah yake cewa malam assalamu alaikum sheshe al'ummarmu suna cikin wani hali na riko da ra'ayin kafiran yamma hatta akan abin da ya shafi harkar auratayya sai ka ga mutum ya zo neman aure da soyayya da ƙauna tsakaninsa da yarinya lokacin aurenta ya yi shi ma kuma ya shirya suna son juna sai a hana su yin auren saboda ra'ayin sai ta yi boko ubanta ya ce ba zai aurar da ita ba sai ta zo da kwalin digiri mai dan saukin sha'ani ya ce sai ta zo da kwalin diploma ko nce kaɗan ne suke cewa sai ta gama sakandare ta gwanda gwanda ma sakandare dai dan kusa kusa ne is normal dama yawanci yaran ana musu aure shekarun suna gama sakandaren ko dab da gama sakandaren to wasu kuma a ce sai an kawo kwalin digiri ga digiri ga ga ga strike watakila digirin bai samu ba malaman jami'a sun shiga strike sai ranar da suka da indefinite ba san ranar dawowa ba watakila a maimakon a shekara hudu a shekara uku a kasan nan akwai wanda suka yi saboda strike kadai sai da suka yi shekara shida suna digiri tunda akwai strike da aka yi mai tsawo ko a yi a ɗauke a yi a ɗauke da sauransu so ya ce do Allah a ja hankalin iyayen yara akan wannan wasu ma gani suke yi a hana yarinyar aure ɗin ta je ta kawo kwalin shi ya fi auren muhimmanci haka suke gani sannan ya ce kuma ga yadda alfasha take ƙara yaduwa a cikin al'ummarmu don allah malam a ja hankalin iyaye su ji tsoron allah abinda dan uwa ɗin ya faɗa gaskiya ne mutane kowa da irin tunaninsa da ra'ayinsa amma da za a dawo kan tunanin shari'a da ra'ayin shari'a ai da an huta mu kullum abin da muke gaya mutane a karatu duk uban da Allah ya masa arziki da 'ya'ya mata duk lokacin da Allah ya sa 'yarka mace a wannan lokaci a wannan zamani Allah ya ba ta mutumin kirki namiji salihi da yake neman ta da aure to ka yi ƙoƙari ka yi mata auren ku tattauna da mijin ya ba ta dama ta ci gaba da karatunta ko da tana yin auren wannan shine maslaha wannan shine maslaha ba daidai ba ne a hana yarinya aure saboda sai ta zo da kwalin digiri ko diploma ko na makamancin wannan wani kuma ya ce sharaɗi ne ta gama sakandaren ma gaskiya dole sai ta yi jam kuma jam ɗin ma sai result ɗin ya fito ta ci sai kuma ta yi for cme aka ɗan matsa sai wani babban yayanta sai ce a sai ta shiga tukun shekara farko ta fara wannan masu ɗan ƙoƙari kenan wai dan me dan ai saboda ta riga ta fara iyayenta sun biya mata ba kai suka ce ta daina ba saboda ana ganin in ka aure ta watakila ba za ka bari ta shiga ba jam din nan ba za a yi ta ba sai dai a kicin ɗinka ba za ka bari ba haka wasu suke da wannan tunanin so amma duk waɗannan maslahohin ya kamata ku sani cewa auren ya fi muhimmanci Allahumma illa za ga akwai yara ƙanana ne 'yan mata ne ƙanana ne masu ƙarancin shekaru masu ƙarancin jiki suna da ƙaramin jiki ba su ɗaukan hankali so wannan dan misalin mutum ya bata ta, ta ɗan yi karatu wannan ba laifi amma yarinya ta girma ta kai munzalin aure ta zama fitina a idon mutane kuma a hana ta ta yi aure saboda wannan aƙida din gwanda a kira mijin a sulhunta da shi ya bata dama ta je makaranta in ba zai iya daukan nauyin ta ba ku iyayen tunda kun san muhimmancin karatun sai ku dauki nauyin karatun yatta ku babu laifi duk ai shi ma dan ku ne ita ma yar ku ce idan kuma ba bai zama dole ba ai hakuri a batta ta zaman auren wataƙila ta ma ba su yi jami'ar ba in ka duba za ga baban ta bai jami'ar ba ta ma ba ta yi jami'ar ba kuma wasu za a je a yi ta karatun a yi ta karatun ƙarshen ta dai an yi karatun dai takaddun mijin zai hada ya sa su a ƙarƙashin katifa ya ajiye su aikinta a gidanta ne a kicin ɗinta galiban to amma ana cewa saboda bacin rana wataƙila ya mutu ya bata da ƙananan yaya ko yan koyarwa ta dan samu ta yi a ko a makarantar firamare ko wani aiki da ya dace da ita karatun yana da kyau musamman idan akwai aminci mu kullum abin da muke faɗa shine idan akwai aminci idan akwai yadda kuma mutum ya yi da tarbiyyar yarsa yana da kyau batta ta je ta karatunta a jami'a amma idan aure ya zo fa to aure fa gaskiya shine gaba musamman in akwai maslaha a kai shi ita kuma wannan maslahar kowane gida ya san irin maslaharsa to amma kuma akwai matsaloli yan wana ku fahimci wannan yanzu misalin wasu kuma ba su da kirki su kuma mazan ka zo yarinya tana cikin karatunta ka tsayar da karatunta kamar dan tana yin sakandare din nan ta kusa gamawa wataƙila bai fi mata wata uku wata hudu wata biyar wata shida ta gama ba da wannan sakandaren dai ita ne za ta iya shiga ko da legal ne ta karanta arabiya ko islamic studies ko wani abu da wannan takardar sakandare ne dai za ta iya shiga school of nursing ta koyo ainihin wato uh, wato wato ilimi na jinya da wannan takarda ta secondary ne za ta iya shiga school of uh, uh, midwifery ko ba ka bane ba da wannan takarda secondary ne za ta je ta koyi karatun sana'a da za ta iya koya 'yan uwanta mata duk waɗannan abubuwan ai ba laifi ba ne a shari'a idan mace ta yi wannan karatun ta zo ta karantar da 'yan uwanta mata kuma idan duka 'ya'yan namu muka hana su je su yi karatun duka gaba ɗaya ina za mu samu likitoci mata kaga akwai larurar su je su karatun kenan ni da kai duka mun yadda za mu ji daɗi in muka kai matar mu asibiti tana ciwon ciki ko tana naƙuda mu ga likitoci mata da nurses mata sun kama su sun rungume su za mu so haka to ni na hana yata kai ma ka hana yarka wancan ma ya hana yarsa to ina za a samu likitoci mata a ai ba a musulunci a ai abubuwan da ake kaza to abubuwan da ba a musulunci muka haƙura muke yi fa suna da yawa wannan larura ne haka za mu zo mu zauna mu zuba ido ana turo mana mata arna daga kudu suna karatu a makarantun namu suna cike kujerun namu su zo suna soka wa matanmu allurai suna kashe su haka za mu zo mu bari ba mu da mata masu karɓar haihuwa mu bari kabilu suna karban haihuwan mu suna zagin matan mu suna cewa matan hausawa banza ba ku da aiki sai yawan haihuwa yanzu wannan bakin cikin ma bai bai kamata mu sa yaran mu su yi karatu ba mu tura su jami'a su je su karanta nursing su karanta school of nursing ko su yi medicine su zama likitoci to da idan ana yin sara a rinka duba bakin gatari na yadda idan wani zai ce a jami'o'inmu a makarantunmu akwai matsaloli na yadda akwai wallahi muna gani da idanmu akwai masu shigar banza akwai wanda ake lalata da su akwai kaza akwai kaza amma wallahi akwai yarinyar da hatta gama university ba wanda ya taba ganin fuskarta akwai yarinyar da za ta yi jami'a wallahi hatta gama jami'a wallahi ba wanda ya taba ganin tafin kafarta dan kullun da safa take zuwa da hijabinta da niqabinta haka ta yi karatunta kuma tana cin jarabata kuma ta yi aurenta ko ba taba zama da namiji a wuri guda ba alhamdulillah jami'o'in mu akwai kula yanzu kamar irin jami'ar Bayero Allah saka musu alkhairi wallahi ana kula da malaman bokon kai wasu malaman bokon ma sun fi na Islamic studies din tsanani akan harkar addini dan akwai lecturer da boko yake koyarwa dan in ya gama kun haɗu ma maza da mace ma korar ku zai ba a haɗuwa da yawan su wallahi suna kiyayewa na yadda akwai waɗanda arna ne waɗanda ba musulmi bane ko musulmin da ba su damu da addini ba su kawai suna kyale ɗaliban ne su yi abin da suka dama amma da yawa akwai masu kiyayewa da yawa kuma ko yau in ka zaka shiga jami'ar bayero yau din nan zaka shiga a kofar jami'a akwai dress code akwai kayan da jami'a ce da ɗalibai su saka a signboard an saka shiga ne na hausawa musulmi ɗabi'ar da tarbiyar kuma shiga ne mai kyau wata ta sa doguwar riga da hijabinta wata ta ya sa wannan ya sa doguwar riga da hula wannan ya sa doguwar riga ba hula wannan ya sa yan ƙananan sa, amma decent dress to kenan kaga ba jami'a ce ta ce ayi wannan badala da iskancin da ake ba kuma har yau idan aka kama malami ya taɓa mutuncin ya mace mafi karancin abin da za su yi masa kora har yau duk yadda za ka ji ana yi ko malami ya yi da wata wallahi sai dai a boye amma ba wai a fili ba musamman dai a wannan jami'a ta mu ana kiyayewa shi yasa sauran jami'o ake ce mata wai islamic university jami'ar bayar wai islamic a cikin jami'ar najeriya ita ce islamic university saboda ana kula da tarbiyya da ɗabi'a da sauransu so na bada shawara duba da waɗannan larurori ƴaƴanmu da muke da su mata masu kwakwale suna iya gane karatu suna cin bokon a kula da tarbiyyarsu a matakin farko a gidaje uba ya tabbatar ya ba wa yarsa tarbiya lafiyayyen tarbiya kuma ya sa ido a kanta a karatunta tun daga firamare sakandare da abokananta da ƙawayenta a jami'a ya sa ido a kanta ko bai kai ba ya sa a kai ta ko bai sa a kai ba ya sa ido a kanta ya ci gaba da tsoratar da ita Allah har ta yi ta gama wallahi tallahi muna da buƙatar mata likitoci a Kano Allah Allah ku je ku tambayi likitoci za su gaya muku da wanda yake da larurar zuwa asibiti babu daɗi ka kai matarka namiji ya je buɗe ta wallahi ko da ku dan uwanka musulmi ne amma abun bakin ciki yanzu asibitocin nan namu da yawa akwai likitocin da zaka je wallahi ba ma musulmi bane ka je da ustazancinka da gemunka da matarka da niƙabinta da hijabinta da komai ba ta da lafiya dole ka kai ta wajen likita haka zai ce cire wallahi a gabanka za ta cire kuma ya mata duk abin da zai mata ya za ka yi amma inda kun sa 'ya'yanku sun yi karatun an taimaka musu to kaga za su yi karatun za su rage mana bakin cikin da muke ciki kun san a garin nan har yanzu maza suna karban haihuwa maza namiji mace musulma namiji je cikin ɗakin haihuwa shine yake da dutin karban haihuwa ka taba gani yadda akuya take haihuwa ka taba ganin munin abin to haka fa macen nan fa za a je a kwantar da ita wani gajeren gado ne in gaya maka a bude su komai a waje ba abin da ba a gani har hannu ake sa a gaban su idan haihuwar ta gagar hannu haba akar makalla ya za mu bar wannan kaskanci ci gaba da faruwa inda aka ci gaba a jihohin da suka ci gaba wallahi suna da school of nursing nasu na na community kamar mutanen unguwa su gina makaranta school of nursing ne makarantar koyawa mata jinya da maza nasu ne na musulmi amma mu nan kano ina take babu private ba ta gwamnati ba wanda za ku ɗauki malamai da kanku duk akwai su ku ɗebe likitoci su ta musu lectures babu don me don su jihohin can sun yi ne don su yaye wa kansu bakin ciki da damuwa da suke da shi common school of midwifery din nan shekara nawa ake yi amma ba mu da wani mai wanda ya bude wata makaranta private da za a koya musu wannan mu je mu musulmi mu je mu wannan sai dai mu ta faɗa mu ce ba addini ba abin kaza muna da masu miliyoyin kuɗi masu hawa mota wani motarsa guda ɗaya da yake hawa ta isa ya gina wannan makarantar gaba ɗaya mota ɗaya a cikin motocinsa guda biyar da yake hawa ta isa ya sai fili ya gina wannan makarantar saura kawai ɗebo malamai a biya shi kuɗi ma fa a yi karatun babu bamu da zuciya muna da lakcirorin nan muna da likitocin nan muna da 'yan bokon nan muna da kaza amma kwakwalen da za su yi mana wannan ɗin babu shi yasa admission ɗin yake wahala a na gwamnatin babu ba a iya samun shiga sai dan wane da wane kuma gwamnati kofa a buɗe take zaka iya yanzu mutum zai iya gina katon makaranta a ce school of nursing ya nemi a mai rijista ya cika duk sharuɗa private universities a kudu a jiha ɗaya sai ga primary university guda nawa mu nawa muke da su babu to kaga ci bayan namu yayi yawa likitocin nan mun shafaɗa muna maimaitawa har yau hau gobe likitocin da suke fitowa a jihohin kudu da yamaran nan a duk shekara a universities federal universities da ake fitarwa wallahi sun na arewa idan a kudu za a fidda in a arewa za a fidda likita guda a hamsin a shekara to kudu sai sun fidda ɗari biyu da hamsin kuma su baro kudin su shigo asibitocin ku kuma a ɗauke su aiki dole dan 'yan najeriya ne ba wani magana in muri ko ba in muri ba ko ba gaba ne mun ci baya mu kuma malaman mu anan lecturerin mu mugunta keta bakin ciki yaran namu suna so su yi karatu mai kwan abi hanyoyin da za a sauƙaƙa musu karatun sai a tsananta wai shi lecturer wai a makaranta wai yayi abin da wahala dan ku ji tsoronsa yayi jarrabawa a kasa fahimta yazo yana dariya ana jin tsoronsa wai abin da suke so kenan me amfanin kai karatu ba a gane ba shirme me amfanin jarrabawa da za ka yi ba kai tambaya ba a gane ta ba ashe baka iya jarrabawa ba aikin jarrabawa ka koya wa mutane su gane ka musu tambayar da za su gane dama me ake so jarrabawa aka ce jarrabawa gwadawa dan a gane abin da aka koya ma ka gane ko ba gane ba amma yanzu jarrabawa an zama da ita ake cutar mutane yaran namu suna so da yawa su yi karatun medicine din saboda an tsananta abin an kuntata abin baya yiwuwa suna so su yi karatun nursing din baya yiwuwa daga jarrabawa intro duk za a zubar da su me yasa suke faduwa saboda ba su da kwakwalwa a'a uslubin da ake karantar da su ne ba abi ba in ya gagara ba sa ganewa a koya musu da hausa mana ba ba a da gaskiya ne a karam kalla turancin nasi ne Allah ya ce ayi ko likitancin ba za a koyi shi ba sai da turanci ba laifi ne ba china da chainanci suke yi japan da yaren japan suke yi saudiya da larabci ake koya a yansu yan sudan yanzu dan najeriya zai je sudan ya karatu da yawa jami'o'in da larabci za ka yi to su laifi suke mu najeriya me yasa ba za a yi da hausa ba tunda ba sa gane turancin to an kiyaye musu turanci yadda za su gane shi wallahi tallahi malam duk wahalar darasi in malami yana so ya simplify ɗinsa ya sauƙaƙar da shi ga ɗalibai zai iya sauƙaƙa musu amma da gangan ake yin sa ya zama mai tsanani ba a ganewa saboda mu a wurinmu burgewan shine ka kuntata ka tsananta na yadda fa yaranmu suna da sakaci akwai wanda ba sa son karatu ba da su nake ba akwai masu son karatu suna son su gane din akwai masu kwana suna karatu akwai masu haukacewa saboda jarabawa akwai wanda wallahi ko wanka kirki baya in yana exams fatan su kawai ci jarabawa me yasa ba za a yi mutane cikin sauki ba su american da england da wani yare ake musu karatun da yaran su to mu mun yi kokari muna yin turancin ma kamar turawan to da turancin a sauka gashi mana idan ba gane ba a maimaita malam malami ne zai zo yana yin lakca, sai ya shiga internet ya je ya downloadin din abin da shi kansa bai gane shi ba wallahi ya yi downloading iyayi wani mai kokari kenan sai zo ce reference reference go to kaza kaza kaza kaza kaza kaza mai kokari kenan sai ya baku sai ya ce ku je ku karanta ku fasa bakin ko haɗu a filin jarabawa haka ba ake yi malami ne zai zo yana yin lacca ba a tambara a tambaye shi ba idan ka fiye yau mai tambaya sai ya ce zaka kure shi ne sai ya dauki lambarka ba a iya tambaye su da yawa suna nan amma guda nawa ne da za su zauna a kan teburi awa biyun nan da ake su yi bayani dalla dalla in wani bai gane ba a dawo da shi a yi mai bayani in turancin ya yi tsauri a sauƙaƙa to amma shi ma ya je ya ɗebo bai gane ba haka yanda bai gane nan ba zai loda muku wani yaro dan medicine haka ya gaya mana yace malam haka ake zo a loda mana su basu fahimta ba mu ba fahimta ba aka ce hadda ka tafar da kai hadda yace yanda ka san karatun allo haka muke zuwa muke bi wallahi kuwa <laughs> yace mu tabiyawa in an zo jarabawa mu jiye musu abin da suka mu sai a ce wani ya samu distinction ya fita da A1 ya fita da AAs yayi hadda ce yace amma wallahi a aikace practically ba ma iya yi saboda wani abun an faɗe shi kafin mu faɗi sunansa ma da wahala shine wani wani gardi ya shiga makarantar boko ya gama <laughs> ya gama gardantar sai hada ce qur'ani yace bari dai shiga boko nan ya ga me ake lalumawa <laughs> ya shiga <laughs> da ya shiga tsautsayi yasa ya je ga ana ta turanci ana ta bayani yace to shi dai yana so wani abu amma fa gaskiya baya ganewa yace to abinda za a yi bari ya nemo allo wallahi malam duk karatun da ake allo yake zuba shi allo fa na rubutun allo namu na gargajiya ya ce bari zuba shi allo mu gani haka yake kwafe shi allo ya zauna ya yi ta tilawarsa far wallahi malam gardin nan sai da ya wayi gari yana cikin masu cin distension ya ce na haddace na riƙe bakin na yi komai amma ba zan iya maka bayanin me ba <laughs> to zai me sa yi wannan saboda ba za a yi mai bayani ya gane ba to sirrin karatu yan uwana shine a sauka mutane muna faɗan wannan musamman abin da ya shafa harkar lafiyar nan wallahi da kungiyar likitoci da lakcurori masu karanta wannan fannin za su yi tunani a yi yanda za a sauƙaƙa wa mu su gane karatun bamburi a gane a fahimta in an gane an fahimta ba matsala saboda rashin ganewan ne ake samu, wannan likitan ya rubuta maka maganin ciwo kaza idan wani ya zo ya rotation ya zo duty ya gani sai ya zo ce wace ka sha wannan maganin zai ka ka cancel sai a cancel wannan maganin a ce a zubar da shi ya rubuta maka wani wallahi gobe idan wani ya sake dawa sai da canja maka shine matsalar da patient suke fama a likitoci yaya aka yi karatu guda ɗaya wannan ya ce ba haka ba wannan ya ce ba haka ba kuma ƙarshen victim din shine shine patient din shine victim din a zo a dura ma maganin da in ba Allah ya sa kana nisan kwana watakila a saura maka kwana uku ka mutu a lallabo ka a dawo da kai haka ake yi saboda me saboda shi ya je ya karanta bai gane ba ya ci jarabawa an ba shi certificate su kawai abin da suke dubawa abin da ka ci amma an haka ne a tara marasa lafiya guda hamsin mana a ce jarabawar a je a ce ku je ku treatment duk wanda na sai warkewa da wuri shi ya fi <laughs> eh ai a ce ko a ce a zo a yi tiyata a ga waye ya fi iyawa a aikace so dan Allah ina kira ga malaman jami'o'i da na colleges a sauƙaƙa wa mutane karatun ba cewa ne a wulakanta shi kar a karanta ba dole sai an yi hadda a karatu dole sai an hana ido bacci a karatu amma a yi simplifying abun kamar yadda a kasashen turawa suke wa mutane duk wanda ya je digiri a turai ya san wahalar da ake sha a nan ba a shanta a can duk wanda ya je masters digiri a turai ya san yadda suke sauƙaƙa karatun a nan ba a sauƙaƙa shi mu nan yi muke don ku rinka tsoron mu barazana a ce lecturer yana ɗaukan yara saba'in ya zubar da mutum arba'in da bakwai saura kaɗan ne suka tsallaka sai a ga ana girmama shi ana tsoronsa ana gaishe shi wannan ba daidai ba ne so ina ba da shawara ku iyaye in lokacin auren yayan ku ku aurar da su amma kuma kada mu manta da larurar buƙatar mu kai yayan mu makaranta su karatu don mu yaye wannan damuwa da muke ciki na ƙarancin musamman harkar lafiya kuma ko da mu da suke zuwa suna karatu a jami'o'in nan mata yanzu kayan kasashen da suka ci gaba suna da jami'oi na mata yanzu idan ka je sudan akwai al-ahfad university ce gaba ɗaya mata ne to kaga mu ma nan aka ci gaba za iya yi muna da lakcurori mata a kowane fanni sai a bude jami'a ta mata illar da muke gudu ba ta kau ba to yaya in ba su je suka yi karatun ba ya za a samu dole sai kun yi haƙuri dole sai an yi haƙuri ana yi ana isa gifari Allah ya yafe mana takarda ta ƙarshe wannan ya ce da Allah malam ina neman shawararka wallahi ni dai na kasance ko da yaushe ina cikin fargaba da tashin hankali a cikin waɗannan kwanakin na ina tsananin jin tsoron mutuwa musamman tun lokacin da wani abokina ya mutu yanzu na kasance duk lokacin da aka ce wani makusanci na ko makoci ko wani dan uwa ya mutu yace wannan daren gaba ɗaya sai in ɗauke shi bana iya bacci da Allah malam menene mafita <laughs> to mutuwa dai ni din nan ma ka gani nan da kuma wannan tambayar wallahi ba na salta eh, ba wai to ba yanda za a yi ba wanda zai ce maka yana son mutuwa ba wai wani abu bane ba rauni ne irin namu ba mu san in mun mutu me za mu tarar ba sallar da kake yi zikirin da kake salatin da kake addu'a da kake Allah yana karba ko baya karba kai daidai ko baka yi daidai ba kwama calar da ake ciki ta duniyan nan Allahumma sallim Allahumma sallim Allah rufa asiri wallahi shine muke jin tsoro to shi ma da wa tambayan nan fa yana tsoron mutuwan nan sai in maka albishir in ce Allah ƙara maka tsoron mutuwa rashin baccin nan da kai da rubuto min kai sai ka ce kwana nake ina sallah to da kaga ka kama hanya amma yanzu ka ce kana tsoron mutuwa saboda makocinka ya mutu ko abokinka ya mutu ka ce ka kwana baka bacci to kwanciyar da kai in dai mutuwa kake tsoro da gaske ka tashi kai sallah mana ina tabbatar ma in ka tashi ka kama sallah ka kama ibada kana farawa bacci zai zo <laughs> kwarai da gaske kana farawa kafin ka yi raka a sha nan bacci zai zo maka lafiyayye kaga kari bacci lokacin haka ake duk wanda ya kasa yin bacci da daddare in dai ba na ciwo ba ne na wata cuta mai raɗaɗi ba damuwa ce ko tunanin wani abu ya yi alwala kawai ya ɗauki ƙur'ani ka fara zubawa kana cikin yi zaga gingidi ya fara zama ma mutumin ya kewayo kenan shedan baya so kai ya yadda gwanda ya sa ka kai baccin kai asarar wannan sallan da karatun qur'anin kaga abin da kake nema ka samu so anan abin da nake baka shawara mafitar ita ce ka kara kusantar Allah dukkan mumini dole ya ji tsoron Allah ya ji tsoron gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala so amma yawaita ibada da gyara mu'amalarka da aiki na kwarai shine zai dan dada baka nutsuwar cewa ko da mutuwar ta zo maka insha Allah kana tsammanin akwai abin da Allah zai maka na jin kai amma mutum ya zauna baya kaza baya kaza baya kaza to ai dole firgici ya dame ka ma ka yi sallolinka guda biyar ka yi yan ka, azumin kan litinin alhamis kana dan tabawa kana bin iyaye kana dan yin sadaka hanyar neman abincin ka sani kana kokari kana cin halal kuma ka sani ba hakkin wani akan ka daidai gwargwado kana ragewa to ai alhamdulillah akwai dan nutsuwa dai ko yaya bara dai a so mutuwar ba amma dai za a samu dan nutsuwar da za a iya yin bacci na sani dole akwai wani abun dai da kake aikatawa kake jin tsoron kada ka gamu da Allah da wannan aikin so ina baka shawara ka tuba ka kara kusanta ubangiji tabaraka ta'ala kuma haka mutuwa take tana da firgici tana da damuwa kuma ko kai bacci ko baka yi bacci ba bara a daina mutuwa ba gwanda ma kai haƙura kai baccin ka kawai kuma ina shaida maka kana hanya kuma ƙarshen ka mutuwa ne eh ko kai bacci ko ba kai bacci ba to kai tawakkali kai ibada kawai kai kwanciyar ka Allah ya baka bacci mai lafiya akwai dan uwan mu cikin yan hizba da muke da su a wannan masallaci yake taimaka mana a dukkan shine dan uwa malam Badaru ba shi da lafiya jiya an masa aiki an masa tiyata yanzu haka yana kwance a asibiti so muna bukata a sashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da kuma yan uwansa yan agaji duk ba a samu zuwa aje a gaishe shi ba aje a gaida shi ko kuma a hakura sai ya samu sauki a gaishe shi insha Allah Allah ya sa mana albarka Allah ya ba shi lafiya mu ma ya ba mu lafiya ko muna sanar da mutane an dawo wannan karatu yau wannan lahadi yana za mu ci gaba sai abin da Allah ya yi sannan kuma karatunmu ma na tafsirin da muke na ranar litinin gobe kenan sabuwar gandu mun koma insha Allah karatunmu na ɗalibai da ake na karatun zaure a Usman bin Affan duk ranar Asabar da Ladi a zahar zuwa al'asar shi ma wani sati insha Allah za a koma Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu in uwan musulmi da suke kasar Bama ake kashe su ake yanka su Allah ubangiji ka ba su mafita Allah ka taimake su ka tallafa musu Allah ka agaza musu ka yalwata musu Allah ka rufa mana asiri gaba daya dan uwan musulmi mu ma anan da suke kasar inyamurai ake kashe su ake yanka su ake musu duk abin da ake musu muna fatan Allah ka tona asirin inyamuran nan kada ka ba su nasara nasara akan abin da suka yi niyyar yi kuma masu shiryuwa a cikin su ka shiryar da su ka musuluntar da su idan ba musu shiryuwa bane Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kada ka biya musu bukatun su ko muna addu'a ya ubangiji zaman lafiya muka nema Allah ka ba mu zaman lafiya amma ba tare da kaskanci ba Allah ka ba mu zaman lafiya da karfin mu Allah ka ba mu zaman lafiya da mutuncin mu ka tsare mana mutuncin mu ka tsare darajar mu gwamnati take kokarin samar da zaman lafiya da kawo jami'an tsaro ka taimake su ka ba su ikon tsayawa su yi adalci su kare rayukan yan uwanmu da ake kashewa Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya samu gama da duniya lafiya ya ji kan magabatan mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh